ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا kuma ana ce masu don girmama su wannan ni'imar da aka baku sakamako ce na ayyukanku na kwarai kuma aikinku karɓaɓɓe ne a wurin Allah